Gwamnatin Najeriya mai mulki yanzu tun shekara ta 2015 take ikirarin taimakawa ayyukan noma na ƙarfafa manoma domin wadata kasa da abinci. Har ta kai ga nuna dalar shinkafa a jihar Kebbi da babban birnin tarayya Abuja duk da yake har yanzu da tsada talaka ke sayan abincin. Wannan yanayin da aka samar da abinci yanzu ya fara gagarar waɗanda ke noma abincin musamman waɗanda ke zaune a yankunan karkara a arewacin ƙasar. saboda 'yan bindiga suna hana shiga gonaki a yi noma. jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar na ɗaya daga cikin jihohin da manoma suke fama da wannan matsalar kamar yadda tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni abdullahi muhammad tsamaye yake kokawa to yanzu kasar gobir gaba ɗaya sai wuni wuni wuni na an ka noma musamman in kai yonan yamma tsamaye in unguwar lalajin gaba kwana mutum yanzu da bakin garin tsamaye da ka zo da an ɗauke ka bakin kasuwar tsamaye sannan akwai wani gari da aka ce masa gumbayan tsamaye bai wuce kwana biyu ko uku ba an zo har cikin gari na an kashe mutane an ɗauki mutane akwai wani gari na nan gangaren tsamaye zango aka ce mai an shiga cikin gari na duk an kore bisashen su sannan in kanta kasar unguwar lalaka da wajen su ta girke kiratawa magarau sun baro garuruwa suna garin unguwar lalle yaya za a yi noma baka noma ba ba ka zo ka ka samu to wannan shi a babban bala'in da muka fuskanta. Yankin Gwaranyo duk a gabacin Sokoto matsalar ɗaya ce a cewar sarkin noman Gwaranyo duk da yake ya ce gwamnati na bakin ƙoƙarinta. Amma dai wallahi kamar dai hari bayan yaƙi. Wallahi abubuwan da aka samu yanzu ne a takaice ma manoman mu waɗanda irin ka noman noman tudu hakan ga wallahi da wasu su sai wurin noma su dawo hankali kwanci ko kuma a koro su ko kuma a koro su a tai da su sai yanzu kaga shekarun jiya an ka tai da mutane an ka zo an kai musu haji an ka tai da mutane an ka da kusan mutum biyar kuma noma na sun ka zo shekarun jiya ma ban da jiya na yari ma sun ka shiga na asibiti ma sun ka shiga mallamin asibitin din wallahi da kai sha dan an kara mai bindiga an ka caji shi an ka cire duk kuɗin da a gari sannan sun ka zo sun ka fasa shaguna sun ka ɗibi kaya na abinci da sauransu a yankin isa ma haka abin yake a cewar wani mutumin yankin kun hana noma mutane daji su suna kama suna halbin suna koro yanzu haka yana ba su da shikka suna da yawa kuma abubuwa mu muna ta ganin Muhammad Nasiru kashin mu aka tayi an hana mu wallah an hana mu shaka mu da matanmu. a makon da ya gabata ma rundunar yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta da tabbatarwa jaridar Bangar da cewa yan bindiga sun afka gona sun hallaka manoma hudu tare da ɗauki yarinya 'yar shekara goma sha takwas a wani ƙauye da ke kusa da gandi a ƙaramar mulkin raba a jihar sokoto sai dai na yi ƙoƙarin kiran kakakin rundunar domin jin ƙarin bayani amma bai ɗaga kiran da nake masa ba na kuma zarci ofishinsa na tarar baya nan ita ma hukumar tsaron 'yan ƙasa ta civil defense tana da sashe mai kula da bayar da kariya ga masu aikin daji na yi ƙoƙarin jin abin da sashen ke yi na kare manoma amma na tarar kwamandan hukumar ya je wani aiki na musamman manoma da ma 'yan ƙasa na ganin cewa muddin gwamnati ba ta ɗauki matakan gaugawa na manoma su iya shiga gona su yi noma ba to akwai yiwuwar fuskantar matsalar karancin abinci a nan gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya